yanzu na yi mamaki social media an sa ni ana zagina ana ce wai na kore fati mai zogale saboda wai na kore yarinya na akan rara ya mata wakan zogale ni ban taba koren yarinya na assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu na zo ne da in yi magana don ku fahimta damuwan da ake ce wai na kore yarinya na akan rara ya mata wakan zogale ni ban taba koren yarinya na yarinyar nan dai ina zama last month ne wani ya kamin ita tana aiki tare da wata mata aka kore ta suka roke ni in dauke ta na mata harakan zogale nake yi in za ta yi dinga dauka ina da wani branch a yahuza suya sai su dinga zuwa suna sai da wata yarinya dina to ni kwana biyar da ya wuce sai suka ce mirara rara ya zo ya sai zogale ya ci ya ci zogalen ya yi daɗi zai dawo a jiya ina shago na a gimbiya street wajen karye sha ɗaya ta zo ta ce mini za ta bar aiki gobe tana so in biya ta sai na ce mata to dare ya yanzu fati ina zan samu kuɗi in biya ki kin san kasuwancin nan da kuke zuwa a yahuza ba tafiya yake daidai tun azumi sai ta ce min ita dai tafiya za ta yi za ta yi aure ranar juma'a za a darma mata aure kuma ina da witness da yawa da ta gaya ma ta ce za ta je ta yi aure gobe ranar juma'a yau da na tashi na ji na nemi aron kuɗi na ba ta salirinta a gaban mutane na ce mata allah ya baki zaman lafiya ban da hali da na taimaka miki akan kin yi aiki da ni wata ɗaya zuwa wata biyu yanzu na yi mamaki social media an sa ni ana zagina ana ce wai na kore fati mai zogale saboda